أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدتاك صدوة يوم 28 ga watan August muke ko 2022 na'am za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna min wasaya as-salaf lishabab mana wani abu daga cikin wasiyan magabata da matasa malamin da ya rubuta wannan littafin shine ash abdulrazak abdulrazak bin Abdul Muhsin babban malami ne a Saudiya da yana karantarwa a jami'ar Islamiyya na Madina amma yanzu ya bar karantarwa jami'a kawai malami na cikin garin Madina yana karantarwa yana da kujera galibi yakan hau kujiran baban shi a nan masallacin Madina baban shi babban malamin hadisi ne a Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad babban malamin hadisi ne kusa a Madina gaba daya yanzu haka babu malamin hadisi kamar shi shine baban wannan malami saboda ka wani lokaci yakan hau kujerar baban shi wani lokaci kuma akan ba shi kujeran shi daban wannan littafin ya rubuta shi ne domin ya ciro wani abu daga cikin wasiyan magabata da matasa saboda wato matasa suna da matukan muhimmanci ga kowace al'umma eh, kowace al'umma karfinta yana cikin matasanta ne shi yasa idan ana so a rusa al'umma akan mai da hankali wajen rusa matasan saboda idan aka lalata matasan to an gama da wannan al'umma shi ya sa yana ga cikin makirkin makiyan musulunci da musulmai a nan Najeriya yanzu na ana kokari a janyo hankali matasanmu zuwa ga kwayoyi kagan ana tura kwaya zuwa ga arewa saboda an san cewa matasan musulmai sun fi yawa a lalata su da ta hanyar kwaya ta hanyar fina-finan banza ta hanyar abubuwa da daban da wani alfasha ta inda idan ba mu farka mun canza wannan lamarin ba nan da shekara 20 30 shike na an gama da al'umma Allah ya kiyaye mu daga irin wannan to shi yasa yana da kyau mu san cewa musulunci ya bada wato kula ta musamman ga wannan bangaren na al'umma na'am malam ya fara da muqaddima yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bauta da gaske sai Allah wahdahu la sharika la shi kare ba da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida annabi muhammad bawansa ne kuma manzonsa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kira da aminta Allah balik kira da aminta Allah su tabbata a gare shi wa ala alihi da kuma alayansa wa ashabihi ajma'in da kuma sahabansa gabaki da amma bayan haka mana yace fala yakhfa ba abu ne a boye cewa anna marhalata shababi marhalatun muhimmatun jiddan fi hayatul insan ba abu ne a boye cewa matakin kurciya matakin samartaka mataki ne ne matukan muhimmanci a rayuwar mutum li'annaha marhalatul quwwati wan nasha saboda mataki ne na karfi da nishadi wa suhulatul harakat da kuma matakin da mutum yake da saukin motsi yana iya motsa ba cikin sauki zai zabura ya tashi zai wani abu wa kuwatu al'ada kuma lokaci ne da mutum yake jin karfi a gabbobi jikinsa wa al hawa kuma lokaci ne da alhawas da kace hawas al khams sune wato gani da ji da shaka da dandana da kuma saba abu wadannan suna al khams lokacin waɗannan dabbobi guda biyar suna cikin lafiya da aminci shine wasalamatul hawas bainama idza kabura al-insan a yayin da idan mutum yayi girma tad'ufu minhu hawasu wadannan gabobi guda biyar za su yi rauni wa kuwa haka na kuma karfin sa za su yi rauni shi yasa idan mutum yayi girma ganin sa zai yi rauni ba zai gani da kyau kuma ba sai da gilashi ba zai ji da kawa sai an daga murya abincin da zaka ci yanzu na ka ji dadin shi idan ka ba ko ya ci sai sai ya ci baya ji wani dadi saboda mai dandanon sa sun yi rauni saboda idan mutum ya jima waɗannan abubuwa za su yi rauni yace wa qad aula islam hadhihi marhalata ihtimaman khasan hakika musulunci ya ba wa wannan matakin muhimmanci na musamman wa ri'ayatan azimatan haka kuma musulunci ya bashi kula mai girma wa ja'at an-nusus mu'akkidatan ala idham shani hadhihi al kuma nassosin shari'a da cikin alkurani da hadisi sun zo suna karfafa girman sha'ani wannan matakin a rayuwar mutum wa ahmiyata kuma suna karfafa muhimmancinta yake faqad hasa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ala almubadarati liqtinamiha hakika annabinmu Muhammad sallallahu alaihi ya kwadatar akan gaggawa wajen mutum ya ribanci wannan wannan wannan matakin walhazari hadari min ibadatina haka ne kuma yayi gargadi daga mutum ya tozarta wannan matakin fa an ibn abbas an karbo daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhu kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kallata wannan hadisi yace li rajulin wa huwa ya'iduhu manzo Allah yace ma wani mutum yayin da yake masa wazi izkanin khamsan qabla khamsin karibanci abubuwa guda biyar kafin guda biyar na farko yace shababaka qabla haramik wato samartakanka kafin tsufanka dole mutum ya ribanci kurciyansa saboda yana da karfi da zai tashi ya yi aiki ya bauta ba Allah yadda ya kamata kafin tsufa ya zo masa idan tsufa ya zo masa ba zai iya kuma ba yake wasu hataka kabla sakami haka na kuma ka ribanci lafiyanka kafin rashin lafiyanka ya zo lokacin da kake da lafiya ka yi aikin alkhairi ka yi ayyukan ibada saboda mai idan ka ribanci lokacin lafiyanka idan rashin lafiyar ka ya zo za a ci gaba da rubuta maka lada kamar kana aikata waɗannan ayyuka duk da ba ka aikata su haka manzo Allah ya cikin hadisi yace idza safara al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan idan mutum yayi tafiya ko kuma yayi rashin lafiya za a ci gaba da rubuta masa da ya kasance yana aikatawa sanda yake zaman gida kuma yana da lafiya saboda haka in ka saba kana kana karanta izbi goma misali a rana ko kuma kana nafila raka kaza ka zo ka fara rashin lafiya ka kasa za a ci gaba da rubuta maka lada kamar kana yi amma inda ba ka yi to kaga yanzu da kake cikin rashin lafiya kawai sai ka yi hasaran shi ba za ba ba abin da ka samu saboda haka wasihataka qabla takamik ka ribanci lafiyanka kafin rashin lafiya wa ka kabla fakri ka wadatanka kafin talautinka kada mutum arzikinsa ya rude shi yau da gobe sa Allah ne yiwa kana da shi yau gobe ka ne saboda haka sanda kake da kake da wadata kai amfani da wadatan ka ka sayi lahira wannan shine abin da ya kamata ka yi kai aiki ka ba da zakka ka ba da sadaka kai sadaka jariya, ka jami'i jama'a wannan shine abin da zai amfane ka a lahiranka yace wa faradaka qabla shughli haka na kuma kai amfani da lokaci yalwanka lokacin da baka komai ka amfani da wannan lokacin kafin shugulgula su yi maka yawa sannan kuma ya ce wa hayataka kabla mauti ka ribanci rayuwanka gaba daya kafin mutuwanka mallace fa marhalatu shababi dakhilatun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa hayataka kabla mautik yace matakin kuruciya matakin samartaka yana cikin gammamen magana manzo Allah cewa karibanci rayuwanka kafin mutuwanka ko ba kamar idan yace karibanci rayuwanka gaba kida ai har da matakin kuruciyanka cikin to amma duk da haka manzali ya sake ware lokacin samartaka daban kuma yace lakinnahu khassa hadhihi marhalata bizikri amma kuma manzo Allah ya kebanta wannan mataki da ambato li izami ahamiyatiha saboda girman muhimmancinta wa kabiri shaniha da kuma girman shaninta fayan bagi a tsayakudu lidhalika saboda ya kamata mutum ya farka ga wannan lamari wa adami tahawun biha kuma kada mutum ya yi sakaci da ita wa an ibn mas'ud an karbo daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah ya insha Allah tabbata gashi yace la tazulu qadamu ibn adam yawm alqiyamati min indi rabbih hatta yus al'an khamsin diddige dan adam ba zai bushe ba a ranar tashin kiyama a wurin ubangijinsa har sai an tambaye shi akan abubuwa guda biyar kowa sai masa wannan tambaya kafin ya wuce abu na farko ya yace an umurihi fima afna za a tambaye shi game da rayuwansa a me ya karar da rayuwar shi wa an shababihi fima abla za a tambaye shi game da kurciyansa samartakansa fima abla a me ya sufar da shi me kai da samartakanka har ka sufa wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu za a tambaye shi game da dukiyarsa a ina ya samo shi da kuma a me ya ciyar da shi wa ma za amila fi ma alima sannan kuma a tambaye shi me ya aikata da abin da ya sani kowa sai masa wannan tambaya kafin ya wuce in baka ba da amsa ba za ka wuce ba saboda haka ya kamata mu ya madda hankali kagan da rayuwar mutum da dukiyarsa tambaya guda biyu ne kai, dukiyarka za a tambaye ka ina ka samu sannan kuma a mekakiyar da shi dole mutum ya mayar da hankali wajen samo halali sannan kuma ya sake mayar da hankali wajen ciyar da dukiyarsa a kafin da yake halal wani yakan iya samun dukiya ta hanyar halal in ya tashi ciyarwa kuma ya ciyar da shi ta hanyar haramu wannan shi mabisha bai sha ba to ka dole mutum ya mayar da hankali malam ce fa bar annabi sallallahu alaihi wasallam annal Mara, yace annabi ya bar labari cewa mutum yus'alu yawmal qiyamati za a tambaye shi ran tashi kiyama an hayatihi bi su'alain za a tambaye shi game da rayuwansa tambaya guda biyu al'awwal tambaya ta farko da za a yi mashi an hayati umuman za a tambaye shi game da rayuwan shi ki daya min awwalina ila akhiriya daga farkon rayuwan shi zuwa karshen rayuwan shi daga lokacin da ya ballaga to da kafin ya ballaga ai ba rubuta masa komai ko ya gaba ne rubuta alkalam an salat wa sabi hatta hatali. saboda daga da mutum ya balaga har zuwa da Allah ya karbi ransa za a masa tambaya akan wannan sannan asani tambaya ta biyu an marhalati shabab za a tambaye shi game da matakin samartaka khususan wannan tambaya ne na musamman da za a masa ma annahu idza su'ila an hayati duk da cewa idan aka tambaye shi game da rayuwarsa fa inna marhalata shababi dakhilatun fiha matakin samartaka yana cikin rayuwar shi gaba daya lakinnahu yus'al yawm al-qiyamati anha su'alan khasan amma kuma duk da haka za a masa tambaya ranar tashi kiyama tambaya ta musamman akan matakin samartakansa saboda dole kowa ya tare da amsa akan wannan malaka wali hada yanbaghi ala shabi kuma raka ya kamata matashi an yantabiha li ahammiyati hadhihi al-malhala ya kamata ya mayar da hankali akan muhimmancin wannan matakin wa yatadhakkar da'iman kuma ya dinga tunawa kullum anna rabbahu azza wa cewa ubangijinsa sayas'aluhu yawmal qiyamah zai tambaye shi ran tashin kiyama ma za amila fiha ne ya aikata da wannan lokacin wannan mataki na rayuwarsa idafatan ila su'ali an amalihi fi umrihi kullihi wannan kari ne akan tambayan da za a yi masa akan aikinsa a rayuwarsa gabaki da almutadamminu limarhal shaw wanda shi ma wannan tambayan ya kunshi rayuwar shi mataki na samartaka me yasa haka li'annaha marhalatun marhalatu quwwa saboda mataki ne na karfi wannan sha da kuma misali wa yusul haraka da kuma saukin motsa jiki wa quwwa wa quwwatul a'dha kuma karfin gabbobin jiki wa ihtimalul hawa kuma lokacin ne wanda ganin sa da jin sa da da da da da shakan warin sa ya cika yace wa lihaza hasan nabi sallallahu alaihi wasallam ash-shabab shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kodarta da matasa kama fil hadith as-sabi kamar da yake cikin hadisin da ya gabata da wanda muka karanta alat sinani hadhihi al-marhala manzo Allah ya kodarta da su akan su ribanci wannan matakin yanka tinaman aziman riban ribantawa mai girma wa ausa alayhi salatu wasalam haka kuma manzo Allah yayi wasiya aidan kuma ahlul ilm yayi wasiya ga malamai wal mu'tanina bi tarbiya da kuma masu kula da tarbiya wa da'wa da kuma masu da'wa. wa da kuma masu karantarwa bi manzo manzala ya musu wasiya da su kula da matasa li'anna shaba saboda shi matashi yahtaji ila inayatin yana bukatan kulawa wa mulatafa yana bukatan tausasawa ai masa mu'amala da mai sauki wa risk a saukaka masa wa tawaddud a nuna masa kauna da soyayya wa tahdidin lahu fil khair a nuna masa alkhairi a sa shi ya so alheri wa alihi da kuma ya so mutane alkhairi hatta la yatakhaffafahu ahlul batil domin kada mutane lalatun mutane su sato shi wa arbabul muharramat da kuma iyayen gijin ayyukan haramu idan mu bamu nuna ma matasan mu abun alkhairi ba muka kwadatar da su su aikata ba muka bar su haka to zaka samu lalatatun mutane za su sato su ina fata mu gane yi amfani da su a cikin farnan wannan shi ya sa iyaye da dama suna suna kuka da yaransu saboda me yara suna kanana ba su san me suke yi ba kuma ba su samu taujihi ba ba su samu shiriyan iyayensu ba ko wani malami ba ina fata mun gane ya kamata iyaye su yi kokari su alakanta ƴaƴansu da mutanen kirki wadanda za su zama masu abun koyi ina fata mun gane idan yaro ya zama to yana nan haka babu wani mutumin kirki da yake jan shi kusa wanda yake nuna masa alkhairi ba to in ya tashi koyi da wani sai ya koyi da lalatattu mutane sai ka yaro yana zaune ba wanda yake burge shi sai mawaka ko kuma babu wanda yake burge shi sai masu fina-finai ina fata gani saboda ne ba alakanta rayuwarsa da wani malami ko wani mutumin kirki ko wani babban mutum mai kira zuwa ga alkhairi wanda zai yi koyi da shi ba ina fata mun gane ya kamata mu mai da hankali akan wannan yace wani hadha harasa sahaba ala tahqiqi hadhihi almaani shi yasa sahabbai suka yi kokari wajen tabbatar da wannan ma'anoni aljalila masu girma kama jaa an abi sa'id al-khudri kaman da yazo aka rota daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu kana idha ra'a ash-shabab ya kasance idan ya gan matasa ƙala sai ya ce masu marhaban bi wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace marhaba da wadanda manzala ya mana wasiya game da su sai yace ausana rasulullah manzo Allah yayi mana wasiya an nuwassi alakum fil majlis mu yalwata maku a majlis wa an nufihimakum al hadith kuma manzo Allah mana wasiya mu fahimtar da ku hadisin sa fa kun khulufuna saboda ku ne za ku maye gurbin mu idan ba mana kuma wa ahlul hadith ba'dana kuma ku ne za ku mayar da maye gurbin malaman hadisi bayan mu ku ne za ku zamanto malamai za ku karanta da mutane ku ne za ku zamanto malaman hadisi bayan ba mana kuma saboda haka wannan shine tunani magabata haka suke bai kamata a ce manyan mutane ko masu eh, tsofaffi idan suka ga matasa su dinga koransu daga majalisinsu wannan ba daidai ba ne kamata ne su jawo su kusa ina fata mun gane su zauna tare da su a haka za su koyi hikima daga wurinsu. su amma idan babu wannan to sai ka ga matasa inda ba Allah ya shirya ba sai su gona hanya da mu yace yace wa kana yukbilu ala shabi haka na kuma Abu Sa'id al-Khudri ya kasance yakan fiskanci matashi fa kullahu, sai ya ce ma matashi yabna akhi ya kai dan dan wana idza shakakta fi shay'in idan kana shakkan wani abu ne ka tambaye ni hatta tastaykina har sai ka samu sakankancewa game da wannan abu idan wani abu na damu ka baka fahimci wannan lamarin addini ba ko ba ka tambaye ni har sai ka fahimta har ka sami yakini fa innaka in tansarifa in tansarif ala al-yakini ahabbu ilayya min an tansarifa alashar saboda ka rabu da ni ka tafi bisa ga yakini ya 'Na fi son haka sama da ka tafi ka bar ni akan shakka saboda duk sanda muka hadu da kai ka yi kokari ka samu amfani daga wurina ka fahimci wata matsala idan kana shakka ka tambaye ni har sai ka samu yakini to haka ya kamata malamai da manyan mutane su ba matasa kulawa yake wa kana Abdullah bin Mas'ud haka kuma Abdullah bin Mas'ud ya kasance idan ra'a shabab idan ya ga matasa yatlubun al-ilm ya gansu suna neman ilimi suna kokarin bin malamai suna neman ilimi ko kuma sun zo wurin shi shi Abdullah bin Mas'ud sun zo wurin shi suna neman ilimi kala sai ya ce masu marhaban sai marhaba da ku marhaba bi yanabi'il hikma yace ina marhaba da mare mare hikima yana wato yana yana jinjina masu bisa kokarin su sai zama to yana sifanta su da cewa su mare-mare ne na hikima saboda idan suka koyi ilimi za su samu hikima kuma sai zama to suna ba da hikima sai sai sa yake sifanta su da mare-maren hikima yake wa masabihin zulam marhaba da fitilu waɗanda suke haskakawa a cikin duhu saboda mai za su samu shirya za su sami ilimi wanda kuma ilimi haske ne wanda zai haska masu a duhun jahilci sai ya ce masu holokane siyar. masu tsofaffin kaya ma'ana suka ce wannan maganan ba wai aibanta su yake ba da cewa kayansu da suka sa sun tufa ba haka yake nufi ba yana nufin mutane ne wanda ba su damu da abun duniya ba yana siffanta su ne da cewa su masu zuhudu ne saboda ne a wannan zamanin idan mutum ya fita neman hadisi saboda hadisi kwaya da sai mutum ya yi tafiya wata shida in ka karanta tarihin magabata haka suke yi sai mutum ya tashi daga madina saboda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabe sun rabu ko ba ka bane sun wato a cikin garuruwa wasu sun tafi misra wasu sun tafi kufa wasu sun tafi sham sai mutum ya tashi tun daga madina ya tafi har sham dan ya je in ya ji labarin akwai sahabbi manzo Allah wani zai je tambaye shi to galibi sai ya fita da kaya guda daya kawai shi zai ta sawa tsohon wannan watanni da zai a cikin wannan tafiyar sai kayan ya tsufa jikinsa wannan saboda haka ba aibi ba ne yabo ne gare shi cewa ya bai damu da abun duniya ba to shi yasa yake sifanta su da wannan yace khuluqani siyab masu tsofaffin kaya jududul qulub masu sabobin zugata saboda mai duk sanda suka koyi ilimi sai su kara imani sai zama to kullu imani na cikin sabantawa ne a cikin zukatansu shi yasa ya sifanta su da jududul qulub masu sabobin zugata eh, zukata yace hulusul albuyut wadanda suke lizamtan gidaje a lokacin fitina ya sifanta su da wannan ne saboda wannan shine wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce a karshen zamani idan fitina yayi yawa a cikin al'umma me ya kamata mutane su yi ba suka ce fa mata amuruna yace kunu ahlasu buyutikum ku kasance masu lizamta gidajenku saboda ka matasa suna lizamta gidajensu ne lokacin fitina ba sa fita a amfani da su wajen haddasa fitina cikin al'umma wannan shine matasa na gari yake raihani kulli qabilatin abun kauna na kowace kabila kowace kabila tana alfahari da matakanta saboda haka idan kabila ko al'umma sai sai sakaci da matakanta to za su zama wasu abun nadama Allah ya yi daga irin wannan malaje wa wasaya as-salaf lishababi wa inayatuhum bi hadhihi al-marhalati kathiratun jiddan malaje wasiyan magabata ga matasa da kuma kulawansu da wannan matakin yana da yawa sosai wa fi hadhihi risala a cikin wannan litafi takaitaccen littafi na rubuta wanda na sa masa suna min wasaya as-salaf lishabab daga cikin wasiyar magabata ga matasa yace in taqaitu jumlatan minha na ciro wadansu abubuwa ne kawai daga cikin wasiyar magabata ma talikin yasir tare da taliki kadan karami ala kulli wasiya akan kowace wasiya saboda haka ya kawo wasiya wadan guda 15 a ciki kowanne ya dan kara bayani yayi taliki akan ta wannan shine mukaddiman da malaye saboda haka sai mu je wasiya ta farko ko lokaci ai ko yace alwasiyatu alula wasiya ta farko ya ya kawo wannan wasiyan daga an abi al-ahwas an karbo daga abu al-ahwas kala yace kala abu ishaq yace abu ishaq yace wa huwa amrun as-sabi'iyyun wannan abu ishaq shine amru as-sabi'i yana cewa ya ma'shara shabab ya ku jama'an matasa ibtanimu ai shababakum ku ribanci kurciyanku samartakanku kallama tamurru bi yana ba su labari game da kansa yanzu nan shi ya tsufa ba a lokacin da yake wannan magana Ya yace kallama tamurru bi lailatun ce da wuya dare ya wuce ni illa wa akrau fiha alfa aya a face zan karanta aya guda dubu da ciki gane wannan yace wa inni kuma ni la Akrawul bakarata fi rak'atin ni kan karanta suratul bakara a aya a raka guda daya kawai suratul bakara ko sa izbi biyar ke dafa <laughs> ni kan karanta suratul bakara a raka daya wa inni la asumu ashral hurum kuma ni nikan yi azumi na watanni alfarma sune zulkada zulhijja da muharram da rajab waɗannan watanni guda hudu nikan in azumi da cikin waɗannan watanni ya ce wa talatata ayyami min kulli shahr haka kuma ina yin azumi kwana uku a cikin kowane wata wal ithnain wal khamis haka da kuma ina yin azumi litini da alamis thumma tala sannan ya karanta wannan aya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah yace game da ni ni'mar ubangijinka ka ka fada ka ne mai bagin imana ba wai alfahari yake masu ba ina fata mu gane yana fada nima da Allah ya yi masa ne domin me domin ya kwadatar da su su ma su yi irin wannan ina fata mu gane na'am kauluhu mala yayi bayani yace kaulu fadinsa akra'u alfa ayatin fi layla fadinsa cewa yana karanta aya dubu daya kowace dare yuradu bihi at takrir la at-tahdid yace abinda yake nufi yana kusanto masu da abinda yake karantawa ne ba wai yana nufi aya dubu dadin daidai yake karantawa ba haka yake nufi ba yana kusanto masu abinda yake yawan abinda yake karantawa ne kawai saboda me yace wa ma'anahu ma'ana haka shine annahu yakhsimu al-qur'an fi kulli usbu'i marra ma'ana wannan magana shine yana sauke al a kowace sati so daya saboda cikin alqur'ani ayoyi nawa ne ai dubu shida ne kuma kawai ne suraka inda har zai karanta kusan dubu daya kowace dare yana cikin sati da kwana bakwai zai sauke alkur'ani suraka wannan shine kawai ma'anar maganar shi saboda wannan shine al'adar galibin magabata suna sauke alkur'ani a kowace sati ina ba gani yace wa khatmul qur'an fi kulli usbu maratan huwa da'abu ammatu salaf kamar da na faɗa yanzu nan malace sauke alkur'ani a kowace sati so daya wannan shine dabiyan wannan shine al'adan kusan dukkan magabata duk kowane magabata da karanta tarihin rayuwarsa za ga cewa haka yake yi yace wa an bin maimun haka na kuma an karo daga amru bin maimun annahu kana ya kasance yalka rajula min ikwani yakan hadu da mutum daga cikin ƴan wansa fa yaqulu sai ya ce masa laqad razaqani Allahu albarihata min salati kaza hakika ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya azurta ni albariha jiya da dare ya azurta ni nayi sallah raka kaza wa razaka min alkhairi kaza kuma ya azurta ni da yin alheri kaza suna fada duk wannan ba alfari suke ba suna fada ne min babi wa amma bi nimat rabbika tahaddi suna fada nima da Allah subhanahu wataala yayi musu ne saboda tabbas wannan abu nima ce sosai ba kowa bane yake yin wannan abu ko ba haka bane qala abu abdullah al-hakim imam al-hakim في المستدرك جيك لتعرف المستدرك على صحيحين ba da ikiraji lil a asabiqin bayan ya fitar da waɗannan labarai guda biyu da muka ambata yanzu nan da ya gabata sai ya ce farahimallahu amru bin ubaidillah as-sabi'i yace Allah yayi rahama ga amru bin as-sabi'i wa amru maimun alaudi audi kuma shi wannan wannan malami shi ma yace na nabbaha lima yuraghibu a shababa fil ibada hakika sun ja hankali ga abin da ya kamata matasa su yi kwadayinsa game da ibada saboda ka suna kokarin kodarsa da matasa ne da suke fada masu waɗannan abubuwa malace wa fil asrain aidan a cikin wannan labarai guda da muka fada yanzu karanta yanzu akwai a tarbiyatu bil qudwa akwai tarbiya ta hanyar jagora wannan shine abin da ya kamata ya kamata malami duk sanda zai karantar da ɗalibansa ko uba ko uwa za su karantar da yaransu ya kamata su zama su ne jagora ya kamata yaransu su yi koyi da su ne bai kamata ce kai malami kana abu kana karanta da mutane ka ce su yi alhali kai ba ka yi wannan ba daidai ba ne wanzala sallallahu ya kasance yana karanta da sahabansa ne ta hanyar misali shi yasa Allah ya ba mu umarni da mu yi koyi da shi laqad kana lakum fi hasana ko ba ka ne? manzo Allah har sallah wani lokacin zai yi sallah sai ya hau kan matakala na mimbarinsa mimbarinsa yana da matakala guda uku sai ya hau sama domin kowa ya ganshi ya yi kabbara ya yi sallah idan ya zo yi ruku ko suja idan zai sujada sai ya sauka kasa ya sujada ya tashi raka kuma ya sake hau da ya gama mai yace yace inna ma salatu hada li ta'tamu bi wa li tu'allimu salati nayi haka ne domin ku yi koyi da ni ku koya sallah na saboda ya kamata mu zama to wato jagora na gari ga mabiyan malaka fashabu ya hitaju ila hazal makam shi matashi yana da bukata zuwa ga irin wannan matsayin hatta yanshitu yomi ya samu nishadi wajen wa yaslu alayhi al intizar kuma ya samu saukin koyi da mutum lakin yambagi amma kuma ya kamata lil muallim shi malami an tanabbaha ila husni niyyatihi ya mai da hankali akan kyakkyawan niyyarsa wa qasdi da kuma kyakkyawan manufansa hatta la yaqau fi riya domin kada zai fada a cikin riya fa yahbitu amalu in ya fada cikin riya kuma ayyukansa za su lalace saboda haka da muka ce mutum ya bada labari akan abin da ya aikata dole kuma ka yaki zuciyanka kada zama to kana yi domin a yabe ka ina ba mun gane idan zama to kana kara domin a yabe ka to ya zama to riya kina ka yi hasaran aikinka saboda haka kuma mutum ya mai da hankali akan wannan da mukamta wasu yadda duka sun sallah mana ce wasiya alwasiyatu a saniya wasiya ta biyu yace wa min jumlati wasaya as-salaf lishabab yana daga cikin wasiyan magabata ga matasa ma jaa an hammad bin zaid akwai abin da aka roito daga hammad dan zaid annahu qala cewa yace yace dakhalna ala anas bin sirin mun shiga wurin anas bin sirin rahimahullah fi maradihi lokacin da yake cikin rashin lafiya fa sai yace ittaqullah ya ma'shar ash-shabab yake ku ji tsoron Allah ya ku jaman matasa unzuru mimman takhuduna hadhihi al-ahadith ku duba daga wanda ku duba wanda kuke karban kuke koyan wannan hadisi a wurin sa mana ba kowane malami bane ya kamata ku je wurin shi ku koyi hadisi ku duba wanda kuke koyan hadisi a wurin sa fa innaha min dinikum to wannan hadisi ba yana daga cikin addinin ku wannan shine magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu yana cewa inna hadha al-ilm din lalle wannan ilimin shine fa addini Fal falyanzur ahadukum amman takhuduna am falyanzur fanzuru amman takhuduna dinakum ko ga ku duba daga wurin wa kuke karma addinin ku ma'ana ka duba daga wurin wa kake koyan karatu yace wa hadhihi wasiyatun azimatu jiddan malaka wannan wasiya ce mai girma sosai wahiya ita ce Annashaba. al mukbila ala talab shine shi matashi wanda ya fiskanci neman ilimi wa tahsil hadith kuma ya fiskanci neman hadisi yambagi an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli al-ilm ya kamata ya zama to neman ilimin sa ya zama to a hannun malamai ar-rasikhin wadanda suke da zurfi a cikin ilimi al-asba tabatattu a cikin ilimi ahli diraya wal basira malamai da suke da sani kuma suna da basira al-akabira fil ilm manya a cikin ilimi la'an ya khudha al-ilm an kulli ahad ba wai ya je doki ilimi a wurin kowane mutum ba wa inda ma ya khudha al an sahibu sunna ya kamata ya doki ilimi ne a wurin mabocin sunna rasakhat kadamuhu fiya wanda diddigensa yi zurfi a cikinta wannan shi ne abin da ya kamata amma kuma ya zaku ya lokacin da irin sai yasa iri na muke zama muke wata karantarwa ya kamata ni ma a ce na zo ne in koyi ne ya za mu yi hmm. sai da Allah gyara mana lokaci wallahi lamarin hmm. ba lokaci abun abun tausayi ne wallahi sai ka zo na wani lokaci ina da wani matsala sai rasa wani malami wani malami zai yawan shi ne eh, ni ma zai goya sai da kowane kira malami a waje ba ku malami a lokuta sai hankali wallahi yace fa an shawzam rahimahullah qala yace inna min ni'matillahi ala shabi yana daga cikin nemomin Allah akan matashi idza tanassaka idan ya ware kansa ga bauta tanassaka nan ma'ana ta'abbada idan ya kama hanyar zudu hanyar bauta ga Allah kawai to an yi waqiya sahibas sunna yayi kokari ya samu da'uwa wanda amma abocin sunna ne yahmiluhu alaiha wanda ne zai dinga karfafa shi akan wannan hanyar da yake bi ya kamata duk sanda mutum shi yasa malam suke cewa ya kamata mutum wanda yake neman ilimi ya ni abokin karatu wanda zai dinga karfafa shi akan wannan hanyar da ya bi cewa an amru bin kai al-mala'i rahimahullah kala shi kuma yace idza ra'aita shaba awwala ma yansha'u ma ahli sunna wal jama'a tafarju idan ka ga matashi farkon tasowansa ma ahli suna wal ka ganshi tare da ahli suna wal jamaa ta farjo wannan kai masa kikkiawan fata wa idza ra'aitahu idan kuma ka ganshi ma ahli al ka kaga tare da mutanen bid'a to fa ai asminu to ka yanke kauna daga gare shi ba wani alheri zai fito daga gare shi fa inna shaba ala awwali nushu'i saboda shi matashi galibi yana ginuwa ne akan farko abin da ya taso a kai saboda haka ya kamata tun farkon tasowar matashi a sa shi akan hanyar alheri hanyar ahli suna wal jama'a idan aka bar shi a hannun mutanen bid'a to sai dai kawai Allah ya kwace shi cewa an amru bin kai rahimahullah qala inna shaba la yanshau yace lallai matashi yakan taso fa in athara an yujalisa ahli al-ilm idan ka gan ganshi yana fifita ya zauna tare da mutanen ilimi to kada an yaslam to ya kusa ya kubuta daga sharrin shaitan ya kusa ya samu aminci kenan wa in mala ila gairihim amma kuma idan ka ganshi yana karkata zuwa ga wannan cin su wannan cin malamai to kada ya asab ya kusa ya halaka din saboda haka ya kamata mu yi kokari mu a jawo hankalin matasan mu zuwa ga anyan neman ilimi su rebanci wannan matakin kafin tufansu. su yi amfani da kurciyansu wajen aikin alkhairi kan su yadda masu barna su amfani da su wajen haddasa barna a cikin al'umma za mu tsaya na abin makaranta daidai alibar muladansa inda muka yi kuskure ali ya kai mana ali kara mana fahimta addini wasu banaka lamu bai hamdik shirin la ila ila anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan akwai tambaya ba sai mu amsa gurgura abin da ya sawa na'am ba shi wasallam